Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya. Uwa amarya ko antan amarya an tashi lafiya? Lafiya lauya gajiyar biki kuma. A aiko an sha biki, an sha biki kin ga ran Laraba, ran Laraba aka je gidajen nan nawa da muka da muka lissafa wajen gidaje gidan su injiniya ne. Aka je aka je aka tashi hidima. Yawwa. An yi kamu. Aka ta lalle, aka ka menene aka ce wankan amarya. Haka. Aka yi nan biki. aka kuma je aka dauki amarya kenan ko? Ai ba a cewa komai mun shahidi ma hanci. Yawwa to sai kuma eh, jiya yau yau ban gajiya za mu jiya kuma san jiya aka daura aure jiya aka daura aure mm. to muna fatan an yi a dace kuma dukan waɗanda suka je wannan biki da fatan kowa ya koma gidansa lafiya ya koma gidansa lafiya sabili da haka muna miƙa gaisuwar fata alheri da ban gajiya ga kakannin amarya za a faro da kakanni kenan ai ai shine eh, kowa da da matakin shi eh, eh, wannan gaskiya ne yawa to dole a musu gaskiya kamar wannan tambaya da ake cewa wai da kwai da kaza wanne aka ya aka ce abin cikin kwan yafi kwan dadi yafi yafi kwan dadi ba <laughs> haka kakannin amarya wato su malam Hassan Aliyu da Alhaji Abdulkadir Liman da Alhaji Umar Liman Ulas da alhaji sa'idu liman da hajiya aisha garba wato ita eh, ita momi kenan eh, innamu da kuma fatima garba sitira sai kuma kulu garba haka da fatar an yi wannan an ga wannan rana lafiya to ganta lafiya Allah ya ba danshin su suna kakanni su ga auren jikokin su ai ba ba karamin alheri bane to Allah ya sa mu ma mu gani amin amin to ni bari in gaida babannin amarya kuma yawa to eh akwai injiniya Bello Garba yar Goriba mm. sai Alhaji Abdul Nasir Abubakar akwai Bashar Garba Sanyin na mm. sai Shi'itu Garba akwai ibrahim garba mai unguwa hmm. akwai nusa faruk da ake cira bature akwai mansur faruk akwai uzair hassan daga cikin ubabannin akwai abdulkarim hassan akwai abubakar shehu da aka sanya da abu gurmu hmm. akwai lami da abubakar na nan murya amurka wato wakilin mukin san shi ma ya yi karafa eh, eh, ya kyauta eh. sai alhaji dahiru abubakar akwai alhaji yahuza abubakar ciro man sanyin na akwai alhaji bello abubakar sanyin da aka sani da soja sai adamu bello soja duk da fatan an koma gida lafiya ana kuma wargaje eh, gajiya auren auren wato wannan bikin su shafi wa abubakar da kuma mm. eh, ita fadila ba eh, fadila fadila mm. murtala faruk sanyi na to ni kuma da yake uwa ce barin dire da iyayen amarya ai dai <laughs> <laughs> faro da kakanni ai shine ai bari bari kuma mika gaisuwar fata alheri da ban bangajiya ga ah, hajiya hindatu a murtala faruk sanyi na wato uwa amarya kenan zahiri uwar gida uwar gida da kuma hajiya aisha mataru da jamila allah sa matarin na haka yake eh, to ko mataru ko mat ko mataru to Allah dai ya sa mun faɗa daidai. A to. Ba ke ɗin ba ba ni ba. <laughs> Shi ne kafin kafin ki ci ni gara ki ki je ki je fa mu rami. Ai kuwa. <laughs> To su da masu wannan sunan sun san ki. Mataru ina gafa mataru ne. Ya to kin gani mataru. Mm. To da Jamila Garba da Asma'u Garba da Hannatu Garba da Safiya Garba da Sadiya Garba da Rashida Hassan sai kuma Ummul Kar. Ummu Kair Garba da Habiba Usman da Hajiya Ubaida Yahuza Ciroma sai kuma Hajiya Hadiza Yahuza Ciroma da Hajiya Zainab Yahuza Ciroma da Hajiya Balira Abubakar da Hajiya Dahara Abubakar da Hajiya Ubaida Abubakar da fatar an koma gida lafiya. a ina gama ya yi hadda sauran yan uwa abokan aiki ko masu tuko eh, mana da rahotanni dukka bakin yakacin wakilanmu da suka samu halarta wannan biki to fatar Allah saka da alheri da kuma fatar an koma gidaje lafiya haka da fatan Allah ya kawo kazantar daki kuma takalman kaza mutuka raba raba haka aha aure markaba ne mai tarin yawa saboda da na shigo da ita anti mm. ta fatan za a yi ƙarshen mako lafiya na abar ya huce. Mm. To gaisuwan fatan abar ya huce wato ka abar ya huce zuwa ga ordinary president da ta Ahmad Isa mai barkata family Abuja Najeriya sai Alhaji Ali Madu Sharif Sars kenan sai Shek Tukur Almannan da ke Kaduna a Najeriya da Shek Barista Adam Rijiyar Zaki da ke Kano sai Shek Yakubu Musa Kafancan a Katsina. sai Sheikh Yusuf Sambo daga cikin da ke Kaduna sai ambasada da ta Fatima Muhammad Gwani mama GMB da ke Abuja Najeriya da Hajiya Aisha lema ita ma Abuja Najeriya da Hajiya Hawa Ibrahim Abdullahi sai Hajiya Maryam Idi Barawu da ke Niamey Niger da Madam Catherine Chops da ke Brussels a Belgium sai hajjaji da sharif da ke paris da ɗaukacin ma'aikatar rediyo najeriya kaduna baki ɗaya fatan alheri gare ku to bari mu dire aka ce komi kirkin ka hawa ba ka iya gama kasuwa da gaisuwa ba sabili da ka bari kuma mu miƙa mika sakon taya murna da fatan alheri ga hajiya mariya ibrahim abdullahi garkuwan bakori na'am bisa auren jikanta injiniya fahad dahiru mangal da amaryarsa dr aisha rabi'u musa kwankwaso waɗanda su kuma aka ɗaura aurensu a fadar mai martaba sarkin Kano a ranar Asabar ɗin da ta gabata. Na'am. To Allah ya sa wannan aure ma shi ma an yi a dace Allah ya ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare waɗanda suka a shi wakilin ango shine a mataimakin shugaban kasa kashim shatima shine wakilin ango a wannan aure hawa haka fa ai biki yayi biki ta wani mawaki yace biki yayi biki Kano wato Abba Yusuf gida gida shine ne waliyin amarya ba yawa shine waliyin amarya to da fatar an kammala waɗannan bukukuwa lafiya Allah ba da an kuma koma lafiya Allah ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare. ka samu rabo.

abin da haƙi ya Darajar gaskiya Kuma barka ya samu rabo. Duniya ya ɗayantu, kuma ya layin wanda ba su da shi. kwana shago in ne aure shi kenan. Haka ne. Wani da takura sun ƙare kenan. Haka ne. Wani katifa amarar gado duka zan fita wannan. so bargo da dan bulo ita za ta yi wannan gaskiya ne ya aure gayo barka shi idan mun hada darajar da mace darajar da ya mace aure gaskiya kuma kuma ya aure to ai mishi barka ya samu rabo na san na wannan aure waɗannan aure da ke ban san ko an yi wasan naira ba ni akwai wani ba za a rasa ba ai to ni ban san ko ba ki shi ma na wancan ai ba ki ga da muka sha ai mun yi liko ba karami ba a yi liko ai al'ada ce a ce afcc ba ta gan ku ba kenan a to ai an ce daga na gaba kan ga zurfin ruwa ah, anti ah. da mun ga manyan mu sun yi a ah, to ai kuma yan kanana kanana akwai tambaya akwai tambaya to ina da tambaya tunda kin ga ko a wajen wannan na ga wani hoto na ga dai wani hoton to ban san ko ko wannan irin wannan irin menene ake kiran shi eh, eh. wannan na'urar nan ta duniya gizo ita ce ta yi hoton na ta hada hoton nan ina ga ana ta tara kuɗi ba ma iya tara su ba san ko kuɗin da gaske ba ne ai da gaske ne ba abin da aka fasa da gaske ne <laughs> to ban san ko ko hukumar nan ta gani ba ko bata gani ba ah, to da fatar an kammala waɗannan bukukuwa lafiya Allah ba da zaman lafiya kamar yadda muka ce haka ah, da albarkar zaman tare muna kuma ƙara tuna ai taya abokin aikin mu Murtala Faruk Sanyina da murna ah, cewa an yi wannan biki lafiya kuma an gama lafiya. sauran na baya kuma eh, Allah ya bada ikon yawwa Allah ya bada ikon a Allah ya ci da yan baya ake cewa ba yawwa to mm. Allah ya ci da yan baya amin sun mu ce mai ruwa na taso ta sa na ji kukan cilikowa ku so ki kalli jinna ka yana shirin yanyori yanyori yanyori yanyori Wani zan zai fado labarin da zan baki. Tofa, ai na shirya tsaf. Tun da da ke ake barin baki labarin ango da amarya. Ango da amarya to masha Allah. Tun da aure ake. Tun da harka ce ta bukukuwa ba. Yawwa to wani aure ne da marowaci. Tofa. To shi kenan kai eh, mai gida ya tafi in ya tafi gida. Shi angon shi ne marowaci? Shi ne marowaci. To. To shi kenan da ya fita ya je ya woce fanan shi ya kawo ashe da ya tafi <laughs> ya woce fanan na eh, hawa ya sau dan tsire. Haka. Ashe kowane lokaci kowace rana ya fita ya wo dan cefane zai dan wo tashi hikima. Haka. Sai ya ci a ɓoye. To. Ba amarya yake kama <laughs> tsiran ba. Sai ya zo ya ci kayan shi a ɓoye a cikin gida. To shi kenan sai wannan ranar da ta lura cewa tana ganin maiko maiko a cikin a cikin <laughs> kayan kefanen nan ta san akwai abin da yake biyo baya shi nan da aka bata cefane ya je ajiye ya zo waje ya zauna a benci sai ta fito tana fitowa yana cin nama ah. sai da dai ya ganta asiri ya tuni sai ya maza maza ya tura nama karkashin benci haka <laughs> ya tura benci sai ya ce a ah, ta kawo mashi wankin nan Ashi wannan bari ta ya taya ta wanki. Wai zai shashantar da ita kenan. Yauwa dama wanki ya zo ya same ta tana yi. Mm, kila ma kayan shi take wankewa. Kila ya bata wannan mm. kayan miya ta je ta sa a daki ya taya shi kenan. Haka. Yana cin nama ta fito sai ya maza maza ya tura nama karkashin. Karkashin <laughs> ya yi kamar yana taya ta wanki ne. na ji. Ashe akwai kare a can baya. Yauwa. Kare na ganin an aje nama sai maza ya wuf. Sosai. Ta kuma da ta zo tana ganin kare yana cin nama. Ta yi shiru. Ta ah, <laughs> dama? Ta shiru. Kare ya cinye nama tas. <laughs> Shi ne yana ganin ya yi dabara. Yana Shi ya yi ajiya idan makwarwa. Shi nan sai ya gama da ta bari ya ga ganin karen ya cinye. sai ta ce <laughs> mishi da ta ah, ah, sai da ta tsaya ta gaggara. kare ya zama sai ta koma cikin gida <laughs> sai ta ce mata mai gida an gama wanki ne to ai <laughs> a gama a sai ta ce mishi to mai gida a gama wanki lafiya sai ta shiga daki bayan an gama kare ya gama cin nama ranar <laughs> da bari ta kare ya gama cin nama ta ce mai gida to Allah sa a gama ya ce ta ce to mai gida a gama wanki lafiya kuwa ko ma daki sai ya ce to Allah ya sa yana cewa Allah ya sa yana gari yana shikar ya ja takarda shi ke na yace tsire ce daukanin <laughs> da ka ajiye ni ba <laughs> a gaskiya wannan ya ci kamar rubutu <laughs> amarya ana mata ruwan tsire to ango da anguna da amarya amare su kan kasi rowa wato abin na ka'a rowa domin idan aka yi rawa rabon wani ya rantse ai ko rabon wani ko zai rantse <laughs> rabon wani sunan shirin namu ba aka ce a bari ya huce ki ke kawo rabon wani to Allah ya bada zaman lafiya da albarkar zaman tare da abin da lafiya za ta ci abin da lafiya za ta ci to yanzu a madadin Hauwa Sharif alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri dawa fina dawa wun lauje ume daudan fina dawa Iba Dukure Moktedu Kudege dege yimena ili ardo doro Aai dege daro mindara Ajara na ibu awari Ibu Dukure Ei Ahmed awari, Alex Lawal Big Ben Na iri yimena